إنه ما iya shan lemon. Ani na rasa sha. Ya ba abin da

saying na baki sannu ko? gajiya alhamdulillah makaranta ake yi ko kuwa aiki eh, tun dai daga secondary school kuma kai diploma ba amma bai sa ka tsaya alhaji ka san yanayin rayuwa in har aka ce ba ka da wani karfi yanzu sai dai akwai. haka ne to tunda kuna tare da ina ganin babu wani abu za a san yadda za a yi sha Allah eh kuma tunda dai kuna taron na san watakila su za ta zama irin ɗabi'a ko ba haka ba kullum mu abinda muke so a cikin al'amuran mu gaskiya da riƙon amana shi wannan yaro kullum abin da ke gaya masa kenan ka fahimce to abinda za kuma ka riƙe ɗin kenan gaskiya riƙon amana in ka riƙe wannan a duniya gaba ɗaya za ta cece ka ta ishe ka zama duniya kuma watakila har zuwa lahira na gode tun da kuna tare na gode hadida ina nan a kai shi sabon ofis na mu wanne sarrafa tumatir da ke can sultan na sultan rock eh. eh to i don't know ina jin ma'aikata to shikenan a kai shi ba na ba na na gode malam madalla Allah muku albarka kullum sai ya koya wanda da lahi tun alhamdulillah eh. a yi a hankali eh. a yi a hankali a yi a hankali na gode madalla mamaki dariya wani wato wannan bogazar matar ce ni ban san abin da take nufi ba wai wai me kin yi shiru kin san me ta gaya alhaji wai alhaji ya daina bada ya ba daina bada wanki wai ita za ta dinga mai wanki har ce da mabuga mai guga wai ya bata dutsen guga ita za ta dinga gogewa na da kaya guga guga a goge gugan kaya lalle wannan yarinyar ta cika makira to shi kuma alhajin me yace ki san me yace sai wani sa mata albarka yake Allah ya shi miki albarka Allah ya shi miki albarka kina da ladabi da biyayya an ga miki me me zai shi mata ni in gaya miki ni babu abin da zai kai ni yi wa miji bauta haka kawai ban wa uwata wanki ba ni wani ƙato wanki abin da ba zai yiwu ba ne in hajiya ki yi in da yaudara ce da kisisina, wai da Allah ne ya kwace mijin ne kin ga ladabi da biyayya kwarkwasa kisisi na yana yi barna bari wai menene lami eh? ba zan yi ba lami ina ya maza a yi wanki in wa miji wanki da kuruciya ta ban yi wankin nan ne, sai yanzu tsofai tsofai in kama ina mai wanki ba zan yi ba ke dai hajiya ki in ya so idan ba mu samu abin da muke so ba an san mai amfani da hanyar baya ko wata hanya ce <laughs> sadiq ya kin san abu da sabo kuma dai sadiq ba wani zuke zuke da zaki ai ba wani abu bane wannan domin idan ka sha tawa wani abu ne ai yanzu ta zama abu ado ga samari yanzu duk garin nan samarin garin nan babu wanda baya shan taba ai ba abun kunya bane dan matashi ya sha taba ni kaina nan ka gani ina karma sai da na sha taba ai wata ababa ce da taba da guru ɗaya gani ma ina cin gora ba ai ba wani abu sai dai abin ke so da kai ka yi a hankali kai kafa kafa saboda alhaji ka san muna son warin sigari alhaji san kana da amma alaihi salam wannan ba bashir lafiya kalau bashir lafiya abu nan juna warin sigari nake ci kada a ce ka sha wani abar sai kake sha ko hajiya ba yanda ban yi da siko wallahi akan ya daina shan sigari na ya yadda na gaya masa sigari ba ta dace da kai ba eh kamar kai a kana shan sigari manta fa duk mutum da ya sha sigari wallahi wata ran zai iya shan ganye mutumin ku da ya sha ganye wata ran zai iya shan giya ba to ina amfanin haka na faɗa yake. ba haka ba da shan san komai na duniya dan a hankali sigari ba a iya daina da lokaci daya ni kai na a yi mishi faɗa amma komai dan a hankali ne ita ba ta fita sai a hankali zai daina ne wata rana wannan ba abin damuwa ba ne ya samari abokanan juna to za ku tafi sai ka dace bashir ka gaida mutanen gida kaɗan kenan ka gani in Allah ya da wata rana sai ka ɗaga ruwan kwalaba. Thank you. Alhaji. Alhaji lafiya na ka fita kuma ka dara kamar ranka ba ta. Wallahi abin haukin ga wai motar nan an ba da garanti tun shekaran jiya. Sun ce to sun ce menene shikenan yanzu kuma an je naji hanzu ba gama ba ina so zan fita gashi ba Haba Alhaji ba sai a wata batun da Allah Allah ya riga ya hore su da yawa. To motocin kina ganin fijan an ce ummi an kai ta makaranta. Mercedes din ba mu to ya mutum zai da ransa. To ba sai ka da hala ɗinka ba. ba su wanke ba shi yaron da yake wanke wankin gana ne mai shi na rasa Allah kyauta.

ɗinki a gidan nan ni ma na yi masa kin ɗauki kuɗinki kin yi cefane a gidan nan kin ce kyauta kika yi ni ma na ɗebi kuɗi na yi cefane a gidan nan ne asarar kuɗi na yanzu dan kini bibi da kutun gwila shine zaki je ki wanke wa alhaji mota wato so kike ni ma in je in wanke mota kenan ko to baki isa ba kin yi tsararo shi da kan wannan zaki da ke ni kwarai na da keke. ayin gaya miki ni ba bauta na zo yi gidan nan ba zaman aure na zo yi ni ban zo yin bauta ba to bari in gaya miki kar ki sake zagina ballantana ta kai ga duka ke ke bar nuna miki girman ki ne da shekarun ke sa nake raga miki ba tsoron ki nake ji ba kar ki kuskura faki da ke ni za ki gaba daidai ba a gidan da duka na ke ku da la ila wayo wayo wayo jama'a ku tace ni wayo wayo aikin banza an ga miki tsoron ki nake ji zaman aure kike zaman aure nake ke me hana ki wa mijin naki bauta dan kina ganin ki ku tsoron ki zan ji ka haka bashir dama da akwai wata magana da nake so maka ko kuma in ce alfarma da nake nema to wace iri ce ai babu wata alfarma sadiq tsakanin ni da kai wacce zaka nema ban ma ba wallahi in ka gaban ma ba to sai dai in ta kama saban Allah sai ko kuma ma ba ni da iko ba zai iya ba bashir nawa ka riga ka san cewa ina neman aure ko ba haka ba kuma ni na riga na iyakacin kokari na duk garin nan ni ba yar da ta kwanta min a rai irin ai yanan yi shiru ne ba bashir me yake faruwa ba shiru ne ba kana eh wani tunani nake lokacin da kake wannan magana sai nake tunanin wai wai shi can wai abin ya matso an yi ɗaurin auren ba hau kuma dangantaka ta da kai ce rauni haɓa shi ne nake ya kake irin wannan tunanin abu ne ai sannan ne ma dangantakan mu da kai za ta ƙara yin ƙarfi gaskiya musamman ma idan aka yi wannan auren gaskiya idan ka shige gaba aka yi wannan auren insha Allah zai ya ko insha Allah komai shi zai yiwu ba ba zai yiwu ba ki mai da ni karamin mutum wallahi ba zai yiwu ba ina haba mana me yasa kake haka ni kake fahimta ka duba ka ga fa irin kayan da yaron nan yake aiko mana da shi in hmm? dan kudin sa a tafi saboda Allah yanzu ka tun fa kan ayi auren kenan yanzu in aka yi aure an da salamu alaikum ba ta hanyar cin rashawa da cin hanci ba ba a ce dan mutum yana son ka yanga kama kayayyaki kana karba ba ya fa zo yawan abin taka haye ne ba fa yawa abin taka haye eh, ba zai yiwu ba yaro an riga an yi alkawari kuma na ba shi ita malak malak dakata ya isa yan nan dai ba taka bace kai kaɗai ta mu ce mu biyu ko kuma kai malam fa idan aka bi silsila yan nan fa ba yan nan fa ba taka bace ta gidan mu ce tun da da cikinta habiba ce take kawo mun tuwon shinkafa miya a gushi alherin Allah ya kai miki Allah ya ji kanki habiba har yanzu abubakar balaraba shi yake mana sutura duk shekara don na zuwa aya za ki min ko kur'ani ko hadisi ko wani sharhi na malamai ko wanda ya nuna cewa ba na da umarni mai karfin iko akan wannan ya fiye da ke ni uba ne ke kuma uwa ce hakinki kaban yake da nawa nawa shine mai girma abinda na yanke ya yanku sai hmm. kanki zama na kike anan nan gidan hmm. in na ce ki waje kin yi waje ya kuma ta wace na ba wanda na yi niyya ki gaya makota yi auren aurenki yana don ƙarshe billahi lazi wallahi ba zan ba zan kare alƙawari ba wannan yarinya ta tabbata lahu a wajen bashir ko ina da rai ko ina mace na bar wasiya da cizon unguwa na gaya musu na gaya wa na'ibi na eh, eh, eh. ma wannan magana ta tabbata wallahi ba malaka ta abin da kake faɗa kuwa kwarai kuwa ni ma ba zan zauna zaman kaddara a yi kwano da rana da daddare tuwon dawa ba billahi da zin ci dumame da rana wallahi ba zan zauna ba kibar ma da Allah ibani kiba ce ta godiyar ubangiji wanda ina da tokali da godiyar ubangiji da shi nan sai sai an tashi ba tsoka ba kengama kengama sai bashir sai bashir ko kabar katako wallahi aisha sai bashir na ba ta shi dindindin halak malak wallahi sai sadiq sai sai bashir sai sadiq sai bashir wallahi ta sadiq ta eh, kai sadiq to kai wajen wallahi sadiq ta kai kuna wajen rot wallahi sai kai sadiq ina wallahi sai sadiq banza aikin wa jabar yaya kake man fito a gida an gaya ma gidan gidan kafirai ne to na gaya ma na haramta fito a gidan nan daga yau kar ka sake yi ba ɗabi'a kirki ba ce wannan sutura da kake sawa na sha yi maka fada duk ranar da na sake ganin ka da wannan sutura zan batan maka yi da ya kike bani wai likita wai ga likita kin sun kin zama likita ma ba za ki ba allura mutane <laughs> mutane amma ba ban da ni irin ku kai Allah kiyaye ki allura Allah ya kiyaye tun Allah ya da su nema allura dan ni ko su ma ne na farka daga wai kike mun allura ko zan amma kana da aiki eh da aiki Allah ya da aiki ne ma allura Allah ya da Allah ya kai mu lokacin za ka yi mamaki da kanka za ka taso ka ci nema <laughs> wa A daɗe ina jiran ka. ba ta sha magani ba za ka sai ko shi zai yi ya da mun ba zan ba Allah zai nuna mana ranar nan amin ni ma na fi ka san nan gara Allah ko wallahi shi zan baka aka yi mun je London mun shiga lifta da wani bakin mutum ga ya wuce shi yana ta kama shi likita haba malam mun shiga lif da turawa sai tuta ta buga ce turawa ka ringa fita daga lif ba shi da yara wai shi likita ke ma haka za kai sadiq kai kai kai dai kake ba da labarin wani ni dai na tafi na farka mutane kuma a na je gidan ne sai na tarar mukullin a kulle shi ne na san to ba za ki wuce nan ba shi ne na zo karba falo fa shi ma a kulle to kicin aikin me yake da ba za ka zauna a kicin ba to hajiya kicin din da da a buɗe yake me zai hana in zauna ai yunwa nake ji kawai sai in kama girki waya na ga ka da waɗannan kayan ba na hana ka sa kaya masu kyau ba ne hajiya aikin san kayan ne duk sun yi dauɗa kuma ban samu damar na wanke ba ga makullin nan kuma ina son ka da min da shi ka cira ka da min da shi kuma na yi sabuwar miya kar ka sage ka ci min miya ka ji na gaya maka kuma sauran zuwan tarka ka tara min karti a gida ko kuma ka dauko mata ban da abin ki hajiya me zai kawo mata gida me zai kawo mace gidan nan hajiya ake kadai ce kwallon kwal daga ke ba ka ka da iya dan cin miyan kaɗan da biredi ka kora da lemo mai sanyi ka ji mansur amma na ji daɗi gaskiya hajiya na gode kake zuwa min da ta nan cikin nama na. Hmm? Ki tattara ta can lungun can. In kin gama kuma ki ɗauko italiyan nan ki dafa mana mai kalan nodiyar mai kalan naɗan nan ki dafa mana ita. Amin ce min Kai! Hmm? nan ba na son munafunci da don a cuci mutum. na Ba na son munafunci lafiya to? da komin littafi. Dakata, dakata. A iyalin ya kace? A iyalin ya kace? kai ka gaba zan gaya maka gaskiya ba kai ba a a idan ba zan baka aurenta ba ba zan kai yarinya ta ita zugunni ta gumi ba ya ta a wahala ni na wahala ita a wahala ga inda ake arziki ka duba ka ga naman da nake ja sadiq yaro mai mutunci shi ya aiko mana da shi kaga mutsiyaci shi ne aka zo ka ce ta zata dauko ma littafi ba za ka dauko ba littafi ba za ta dauko maka ba ka ji kuma aikenta ba kai babu a'i munafincin da kuke kullawa wallahi ba zai kulla nan ba haba hajiya dan Allah an jin ke so ya kawo miki ai sai ya kawo miki cikin nan jakar uba yar kwasiya ina da asikin kaza sai dai fara ina ya san mutunci wanda ya san mutunci inda ake arziki nan ne ake kyauta ba inda ake tsiya ake talauci ba mm-hmm. kana magana kai fulmumu da kai kamar mutumin turki a azzalimi munafiki ba za ka cuce ni ba billahi lazi zagi kuwa na dauka a haukan dale da gwauran dutse a zage ni ba ki bani guri hakuri kaya ne da gammo ka dauka tashi tashi a tashi fur a ruwa gudu ka kuma zuwa tono a kira abin ya munafiki ya dan Allah wallahi wannan ban turje miki kaga yar kwal asira zafin barki da uban naki irin wannan jiki naki ba sai dan gidan nema gidan hutu ba sha sha sha ana nema miki inda zaki huta Abu. Abu. Abu. Na tambayi Asabi abinci na ta ce ke kika ɗauka. Don haka ki je ki mu idan ma asiri kika yi a cikin abincin ki je ki kawo haka zan ci. Sa asiri ya. Ai matar da ta isa mata asiri daban take. Ba irin ki ba karan kaɗaniya. Kin gani ki za a miki asiri? Ni kike gaya wa haka? Kwarai ko na faɗa. Haba abu. A raka ragewa. Kyale ta ladidi. Hajiya ai yar uwarki ce. Ko uwarki mai koko. Bata isa ta gaya min wannan maganar ba, balle ta nake na rabo ki da ƙauye. Cidin cidin da ke kin zo binni kanki ya waye. Kin haɗe baki da dangi, kin aure min miji. Kuma yanzu ni zan zama abokiyar gabaki? Kwarai na auri mijinki, saboda ke juya ce, biki cika ɗaya mace ba. ko watan wata bai taɓa a gidan nan ba ni kwalaji ya aure ni kuma zama daram ban ga wanda yake cire daga gidan nan ba sai lokacin da Allah ya haba abu a rika rangwantawa ai ko guga bai tsiran kuma ba yayi na igiya dalalfin bakin munafuka yar uwa ko kuma kishiya za ku zo ku haɗe baki mulmulmulu kuna tare ba ni ba yar uwa ta bace kuma kishi yanzu ba ta isa kishi da ita ba zama kuma yanzu na fara gidan ba wanda ya isa ya cire ni na faɗa ina lafiya take a cikin gidan nan tun ɗazu mara kunyan nan abu ko madadiya ta zo ta rike genji take kada gugu akan hajiya tana tsula mata zagi har ma ma take ta kai mata duka hajiya abu me ka kyale na sadiq sai na gyara wannan matar zama a gidan babban munafuka ce daga ita abubuwan da suke zukata tun na ishe su riga ta lalle baki da mutunci kwarai ina fa na gan shi in ba za ku yi shiru ba da alhaji ne kuma da karbi wannan price din da ya baki jiya a ce bari zo baka aikin miji aikin lada na zauna ina kishi da sha sha sha saboda me kuwa dama ba mamaki fuskar an ce fuska tana kama da hali mu kina sa ni dangin ke dangi na ce dangi kakannin mu can na karshe saboda mu duk a dangin ba da kama da dorinan ruwa Mm-hmm. kana hoka manyan mata bye hmm? yanka tsaya tsaya tsaya so sake ni sake ni daji sake ni daji din je in samu tsinaniyan nan in ci mata mutunci yo kuma ina ke na yi wannan a daure kashi ko a bata igiya assalamu alaikum ai Bashir, Allah wata magana nake so zan gaya miki kin san dangantaka ta da sadiq eh. kuma kin san sadiq ya taimaka min ta bangarori da dama sadiq ya gaya min ya ce yana kaunar ki yana me wani irin zance ne wannan ba laifin sadiq bane ai sadiq bai san dangantakar da take tsakanin ni da ke ba ni dai ya tambaye ni na gaya masa cewa ke kanwata ce kuma wani lokacin ma wasu lokacin da dama sadiq na san yana zuwa gidan nan ne ba don ni ba saboda ke yake zuwa saboda haka kin ga kenan idan hakan bata samu wasari zai iya fada na ali kuma ya nemi alfarma ta bangare na ya ce ya kama kafa da ni bashir ina ruwa na da sadiq yaushe na san sadiq waye kuma sadiq ba haka ka tuna fa san da muke tare da kai a gidan nan tun muna yara fa kuma yanzu ka zo ka gaya min wannan magana kudin shi din banza kudin shi din wofi ba haka bane ai har zaka zo ka dinga gaya min wannan magana idan ba ka so na ne kawai ka gaya min abinda nake so ki gane ko wato ni ina so yin hakan zai zama alkhairi ne a guri na ba don kuma ko ni zan iya daukan kaddara wannan ba wani abu bane ai lallai namiji namiji ai daman namiji ba dan goyo bane ba duk matar da ta mai da namiji uba ta sai ta mutu ba ai mata gara ba ai ba haka bane ai ai ki saurare ni mana hanyar ruwa gangare ne in ka bi shi ba zai yi barna ba yabo gare ki an ce tambaɗa ne sufata kyanki wai ban kaɗa ne ni ko gare ni aishin fiɗa ne don inganta renan tsiron ƙauna rigiji gab cike na kwatanta aure irin ki zo ya kwaɗaita don haka ni ko zan wa bauta bautar so ni ma karki ki zance na kai ga wadda ke da illa da nauyi wai don ta nuna so ko tsumayi ni zan sauya shekar karatuna yin haka kin bi hanya ta manzo ga shawara ki dan ƙara ƙwazo bautar uban ai da ka cokali shi kenan ja bashir nake ta jira ke da shi a mu da ya ka ya ka zo lafiya ba wani labari nan nan kake gaya min cewa ka ji a wajen kanin hali mun balarabe shi abokinka na makaranta ku ba eh ce min eh, an kusa bikin bashir Da la kai ba na son ƙarya shi ne gaya maka haka shi ya gaya maka to wani irin ƙarya zancen da ya baza gari babu inda ba a ni kaina fa na da jin wannan magana tantini amma na ja baki na ne gun dan kada a ce ko ni na hada shi ka tafi kai bashi dama yana sa ai kuma sai kai wai karuwa ta ji mai wa'azi ta ce sai kai ta tahi ai idan aka gaya maka abin da bashir yake kulla maka a garin nan zato za ka yi cewar haɗa ku ake neman ayi amma bashir ba mai ƙaunar ka bane kai ka ɗauke shi zuciya ɗaya ni ku Allah tuba duk zancen da zan ji a kanka sadiq ai babu yanda za a yi na bashi wallahi ai kawai haihuwar ka ce daban ba a ciki na sadiq amma ba ga yadda nake ƙaunar ka ba ko da yake dama na ga take take amma wallahi bari in same shi sai na ga mataki a kansa ya ka dawo dawo ya ka zo zo zo zo abin da nake so da kai duk abin da za ka yi mishi kai mishi amma kada ka yi duka da makami kuma ka ja bakin ka kai gum ka bari mahaifinka ya ji dan idan ya ji ka san ba zai so ba kai mai duk abin da za ka yi mishi Sadiq, haka dawo? Dama kuwa ina son ka. Eh, kuwa. Mm, Sadiq, sadiq ya kamata a mai tunani yadda kake da ilimi bai kamata dan an gaya maka magana kai tsaye ka tashi ka zauna ba kai bincike a kai ba ranar ina jin ku hajiya tana maka magana cewa wai bashir ya ce maka kaza ya ce maka kaza yi tunani fa bashir abokinka ne hajiya bashir ne abin da yake yayi yawa gaskiya ba zan iya daurewa sadiq tsaya ka jin gaya ma magana fa nake gaya maka ko ba zan ce maka bashir baya laifi ba amma wallahi zan rantse maka da Allah abinda hajiya ta ce maka bashir yayi ƙarya ne ba zai taba maka ba haka saboda me mutum ko an ce alama karfi tana ga mai kiba duk wanda zai maka abu daga gani ne cin shi ma fita daban hajiya bashir ko abin da nake masa wai bai san ne masa ba ni abin da yake mun ciwo wai ya sama ta bangaren da zai ce zai ta wannan to bari in gaya maka ka je ka yi tunani ba ma kai ba kanka duk da namijin da zai dinga daukan maganar mace mace mu ni mace ce nake zama ku to duk ɗan mace zai ɗau maganar mace to yana da tare da bacin rai kullun garin Allah ya waye wallahi wallahi shi dan masu tsoron mata yake ka gani mace nake gaya maka kuma na isa in gaya maka don haka ka cire wannan abin daga zuciyarka ka je ka nemi abokin ka ku shirya ka in ƙara jin wannan abin ni dai na gaya maka ya riga wuce yanzu ina ka to kawo yana sama bari ni ma ka je kicin

to ki kama shi hannu biyu ke ma ki ci arziki ki bar arziki inda yake waya kika ce hajiya alhaji a gidan nan ummi in baki labari da kunne na naje ya kiran sadiq ya ce masa ya fito da yarinya maza maza ai masa aure to dan Allah dan annabi hajiya lami da arziki a garin wasu ai gara a garin a garin ku saboda Allah ke e karerayen nan ma ki dinga yin ta kina dan jujjuyawa ko sadiq din ya dinga ganin ki ke duk ki iya ba to da haka sai gani ya taya ki to abin da zan gaya miki kin ga yan karerayen nan ta mata yan kwalliyan nan yan hmm, fara'an nan ki rika yan murmushin nan hmm, saka kwallin nan kin gani ya ganki ya kyasa ke ma ki yaki abin da za ki yaga ki bar arziki inda yake ko ya kika ce to ke ni kaina dinnan zibe ni dai dattijuwa da ni dan me yasa alhaji yake mun komai da rawar jiki saboda kwalliya kullum a cikin gidan nan ke kanki kin sani kuma kowa ya sani a garin nan kullum cikin kwalliya nake a gidan nan saboda haka alhaji igigi ce yake gigi ce duk abin da nayi a gidan nan gaya miki duk abin da nace ya bani a guje yake bani ke da da unguwa idan na fita idan na hango maza a zaune na dinga juya yake na ina rangwada ina kareraya ina kareraya suna kallona na yo Allah To ajiya ki ai biki sani ba fa. Mun fai faɗa da Sadiq din daga ɗaukan fefan sirinsa shi ɗan ya kama mun masifa. Ko sai muka yi faɗa da shi. Ke? Me ya kai ki faɗa da 'ya'yan masu kuɗi shagwagwaggu? 'Ya'yan da ya kamata a riƙa lallaɓa su. Hmm? Ana lele ya sayar da kika sai kwai a kan fa. Amma kawai sai ki je ki faɗa da shi. Ai ba a faɗa da 'ya'yan masu kuɗi. Ai ruwa ce. Tabbata hmm? san irin wannan ba. To ma ban da abinkin ban da shirman gida wa kanki. ba kya tunanin cewa yanzu idan yau alhaji in mutu idan kika auri sadiq duk abin da alhaji in mallaka fa da motoci da gida da kuɗi duk abin da alhaji ya mallaka fa a gidan nan na naki zai zama kai eh, wata rana ma ni sai in ji a ƙarƙashin ki ƙwarai wannan haka ba abin mamaki ba ne abin da nake so da ke kin ga ke arziki ce kina da hankali ba kamar hajiya abu ba kwata-kwata ba ta da mutunci ina jin su ta yi amma ke yar arziki ce don haka ki kwantar da hankalin ki ci arziki ki bar arziki a inda yake Hajja ina zuwa ana waya wanda zai ki dauka aiki abin da nake so da ke ummi eh. idan sadiq ya dawo ki kira shi gefe ki kike shiga fara ki bashi haƙuri sai a cikin tuwajiya yawwa yawwa ai kirki irin albarka yan madara kaki kai kai to hajiya saurake gama da ita da ta ɗan tattaro ta yagi kuɗin mhm. amshe to ki ce za ki sai mata kayan ɗaki da su to haka za a kin sama da bara da ne tunani a gashi zan shiga da wannan kuɗin a ikin ni daidai yana yi rikon banza Shekarar da shekaru ina rikon yarinya a gidan nan a kawo kuɗin ban mata to an ce wai dai daga na gaba ganga zurfin ruwa mutum mugun icce ne kin gani dai abinda da hajiya abu ta miki ki shuka wannan ki dasa ki ga abin da zai ai na hoyi ajiya nan kuma na bi shawarar ki

bari in je ko na fito ki ce ne sai mun wata za ka tafi kake sauri haka to idan wajen wata za ni ma menene na gani yar uwarka a cikin gida a zaune ko mara ba ko mara ba rashin ba na wani da ai shirya ai shirya to ka yi don Allah to tsaya ka ji mana na da za ki ka ce ka yafe min dan Allah ke na gaya miki tare muke da alaji dan Allah ka ce ka yafe to na to shi kenan shi kenan ko mu da a sai dan kada ko me na gaya ma okay to sai ka dawo in ka gama naka kawai kawai eh. me

zaga zan zuga kiki zillo zinariya zazzaga zan zuga kiki zillo Ilu yau ta jabau fallasa na raina yau zan ballin zamin soyayya yaki yaki ta so ki kaina ha ha murɗa da uku ba na zubar ruwan zumani na gari ne akasin sofa da sarki zumuradi. zo ka shan kishi ki madubi sirri kiyaye hanzari nake al'ajabi zane in banji lafazin yau fansa zuciya take domin ƙauna. bajinta ka fahimta kai kana da shi kaga kuwa kai ba mujadala mai nazari kan hujjar zo da karanci dan kauna yau tsamagiya ta faffaɗe mu zato ai laifi ne mai sani dama ne ran badalin sofi ka samu yarda da ni kwarya ta bi kwarya Sanda da na ɗauka babu wanda zai sauke ni kun ji batuna zance na kar ada da ni kan lafazina. Zam afka a larura ran da yaudara kai min shi zan garka don Allah kar ka yada ni kar ka guje ni. aƙidar da na ɗauka muƙaddari yake bayi na ne ba halacci ba na nuna ƙarshe ma kainuwa muke mai daga Allah ai kun kashe wannan magana ko kun kashe ta insha Allah za ki zo ki same ni Allah ya da nan da kwana biyu zaki ga na to ba matsala zan dade sai mu je mu gama abin da duk zamu yi duk mu sissiyo abubuwan da muke so to me ya kuma mu wacce tseren mata lafiya Allah mu rafa ne da zamu yi wallahi ni ne ka ba to ki koma ma da kana ni fa abin da yasa na janyo ki ba na son wancan bushashiya mai kama da mai kanjam amai ma ni nake ji in kin yi zancen za ta ji mu shi isa na janyo kinan da ce ki zo mutum da wani yanzu buri na ɗaya ya cika na ji buɗe ƙofa ko ita ce a ita ba ce au kun ga mai wankin can ne mai mm. wanki da buda ya kai wankin ya kai kina ji ko na haɗa sadik da ummi buri na ya cika sun game gam yanzu sun haɗe sun haɗi saura ɗayan ce a illar ce kuma sadik da bashir abin ya ƙi yiwuwa minti biyar yayi yawa in kika so ki raba tsakanin su ke ni fa shi yasa nake burge kaina kin san mu idan muka zo wuri mm. shedan ma kansa kaucewa yake ba mu hanya saboda ya san iyayen gidansa sun danno haka yake kawata ki kwantar da hankalinki to yanzu ina umma umma tana nan so nake gobe in sa ta tafi Kaduna kin san umma tana can kwantar da hankalinki ni ki bar mu muka da nama na fi san duk abin da zan yi in tarwatsa tsakaninsu idan ummi ta tafi ki sa ta kakki bata ta da wuri ta dan kwana biyu a can ta tsare kafin nan mun kuma mun dasa ba bamai sai mu harba rocket sai in ce mata kamar ta kwana bakwai ko wata ɗaya wani irin kwana bakwai ke dai ki bata kwanaki ki tare ta har sai lokacin da na baki damar ta dawo gidan ne shi ke shi yasa ke son ni da ma kauce ma mai tun wuri na samu zo mu dangwala arziki ki zama mu a cikin gidan mu ni yanzu dai zan tafi ke ki koma abinci to shi kenan sai kin zo din ko sai na zo zan zo ma to shi wannan irin shawarwari da ke ban nagode <laughs> to lafiya yau ina mu lafiya me faru ta mutu ne umu kwantar da hankalinka ba ta rasu ba amma gara mutuwa da abin da ya faru don Allah hajiya ki kwantar da hankalin ki daina kuka wannan kukan ba shi da wani amfani idan ta rasu ga ya ana nuna maka annabi kana da kai daga asibitin miki likita ya bincike ta ya yi mana cikakken bayani yace ni yayi mana bayani yarinya dai a halin yanzu ta samu juna biyu ga mai juna biyu kuma ah, kai ratan bai yaro da yaro ne baka san juna biyu ba to ummi ta samu rauni in shi ma baka gane ba ummi ta yi ciki kuma bashir naka shine ya mata ciki a garin wannan shigowa da yake kana wanka ka ce jira ka kana fitowa kafin ka fito a nan wannan aika aika hajiya bashir bashir ba kika ce sai kuma ka yi janye janye shi ne ya janyo mana kai kake jan bashir a jikinka gashi nan abin da idan zai mana aika aika ita amana Mun tsara ina mu. Ba fa tambayi. So kake a tonan asiri fada da kuka? Kai za ka unyi gidan nan. Ai asirin mu gaba ɗaya kuma ya tono. Tana can mun je mun mika ta ƙauye yanzu nan muka dada ni da Hajiya da ka ƙauye mun kai ta. Zo ya ka ya ka kauye saran wawa ina ka ka ina ka. fanni in je kawai in same shi ce. Kai fada da ɗan maziyata me sun zo sama ya ci bare ɗan jigo. Kai ka rasa wanda zaka fada da shi sai bashe. Ai ai abun kunya. Ka dade shi dawo. Amina mu da ta buranda. da Allah hajji ya ke shi koko kamar ya da wawa ne sada rukon yanzu abin da za a yi haka nake kowace wace kuma ya sha giya ya soja abin da za a yi yanzu ni zan tafi Kaduna in tare dan ta da gidan nan yanzu ta rusa mana duk abin da muke zan tare ta daga nan zuwa wata ɗaya kar ta zo gidan nan kafin ta zo mu kuma mun riga mun buga wutar gaba ɗaya gari ya ɗauka Aja. Sadiq. Dama yana son gani. To zauna mun ga waje ku. A sai na zauna ba. sai ka zauna ba. da abin da yake faruwa na da Bashir ke ce ki hana ni kuma nake hannuwa. Ba kun wani abu ne yasa ba saboda ke matar mahaifina. yanzu a ce abin da bashir ya mun akan ayi na yi haƙuri kuma yanzu ya dawo kan ummi ya mun rashin mutunci to wallahi ba zan kyale shi sai na ga bayansa ni sai ta kake wani wuri maka rashin mutunci maka rashin mutunci ni baka mun bayani okay kina nufin ma baki san ma abin da yake faruwa ba in na sani zan tambaye ka amma alhaji ya sani hajja kike ce baki sani ba kaga in zaka mun bayani kawai kai mun to bashir din nan dai yayi wa ummi ciki me ciki dai umira Allah ya kiyaye ba dai a zuri'an mu ba mu duk zuri'an mu ba mu da wannan taba to ummi ce ta farko Umina? Yanzu tana ina? Umi ta tafi gida. Magana ta tabbata. Ta taɓa irin wannan tafiyar? Ciki wata uku? Ka ga saurara, ina shi. Ce ɗaki. Hajiya fa zan Na ce ka wuce min ɗaki ko? Ba shakka. Akwai wutar da matan da take hura a gidan nan. Kuma sai na ɗaukar kwaran mataki a kanta. Zan samu alhaji. Ni fa abin ya bin mamaki tunda ummi ta yi tafiya gida kwana biyu nan. Bata dawo ba. Cikina kawai ya bin akwai wani abu. Amma na san abin da zai. Ya muke a cikin fulawai kamar sama. <laughs> Allah ya bisa wani ba. guri na ka tafi wurin ka zan faduwa ce ta zo daidai da zama dan dama gurin ka zance hmm. dan iskan yaron nan bashir yaro ina ganin su sumi sumi dan wajen mala ya'u magana wai yanzu dai karshe ma an gano shi wa ummi ciki alhaji ibrahim ina tantama bashir na san yaron ba zai haka me yasa duk samarin unguwa ba kaga kowa ba sai shi ai ba kage bane ai gaskiya ce amma ka gani